Noma tushen arziki Noma tushen arziki Noma da ci gaba Jama'a assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a shirin noma tushen arziki wanda ni Muhammad Hafiz Baballa ke gabatarwa Karma wanda baya shine ta da mu na arzikin mu shine uwa eh, uwa Masu kama kifi da sayarwa a Najeriya na ci gaba da koka kan irin halin da sana'ar tasu ta shiga a cikin 'yan shekarun baya-bayan nan inda suke cewa rashin tsaro tsadar canjin dala amurka na daga cikin abubuwan da suka sa wannan sana'a ta nufi durkushewa a cikin shirin noma tushen arziki na wannan makon mun tattauna da ɗaya daga cikin shugabannin ƙungiyar masu kama kifi da sayarwa ta najeriya eh, sunana sani rulwano arzika mai kifi kaduna ina shugaban masu kifi na Najeriya a ƙarƙashin ƙungiyar da ake ce ma Nigerian Union of Fishermen and Seafood Dealers ƙungiyar masu kama kifi da masu sayar da kifi ta ƙasar nan. To kowane hali sana'ar kifi take ciki yanzu haka a Najeriya? Wato sana'ar kifi yanzu a cikin ƙasar nan ta lalace ta taɓarɓare mana gaba ɗaya kuma dalilin hakan kamar kaga Maiduguri tana ba mu kifi da kashi hamsin cikin ɗari saboda wannan matsalolin tsaro ba a samu. sannan masu kawo zuwa kasashen waje siyo kifi yanzu ba sa iya tafiya so saboda dala ta yi tsada sannan masuntanmu ba su da kayan kama kifi sannan kuma ba su da intervention da ɗan jirage da tallafi da gwamnati da take bayarwa sai dai turawa suna karɓar lasin a najeriya suna shiga can teku da nisa cikin teku dipsy suna kama kifi suna tafiya da shi kasashen waje kusan kimanin miliyan hamsin ɗari a cikin wata ɗaya suke kama tafi da shi ƙasar su gyara kuma a a siyo a can. To yanzu ya zaka kwatanta wannan hali duk da ka faɗa ya zaka kwatanta shi da yadda sana'ar kifi take a da kafin wannan hali yanzu da ka bayyana mana da kuke ciki yanzu. Wato wancan lokaci ana samun lokacin akwai zama lafiya mutanen kamaru mutanen chadi suna kawo kifi su gamboru suna kawo baga a doro baga duk ana kawo shi nan kaduna mafi yawanci kuma daga sokoto a mutanen kalmalo mutanen har kifin libya algeria duk ana kawo shi kasan nan nan kaduna a da kamar mutanen ilori kamar mutanen yankin fatakod makurdi da duk kaduna ne santa nan suke zuwa sai kifi su tafi da shi to amma tun da aka samu matsalar tsaron nan da kuma tabarbarewar tattalin arziki abin ya zo ya lalace gaba ɗaya daga baya kuma an koma kiwon kifi gwamnati ta kawo juya akalar gwamnati akan maganan kiwon kifi to shi kuma kiwon kifin nan mafi yawanci lokacin da gwamnatin bahar ta zo ta ba da tallafi to amma tallafin sai aka ba nasel aka ba cbn babban bankin najeriya to mafi yawancin wannan suka karfi da wannan ah, intervention din tallafi ba masu kifi ba ne wasu kuma an masu training na sati ɗaya sati biyu to ina training sati ɗaya biyu zai yiwu ga sana'ar kiwon kifi kaga ba zai yiwu dole sai an koya da sauran shi sa yanzu na wani tunani a munan arewa muna so mu kawo wani tsari tun da dama arewa ita kaduna ita ce cibiyar arewa da kuma ita wannan sana'a to ina ta kokarin yadda ka yi magana cewa yanzu sana'ar ana samun garɗa ba kamar yadda take a da ba to ya za ka kwatanta yadda kuke samun kuɗin shiga a yanzu a yanzu babu ma kuɗin shigan ai kuma mafi yawancin ma su masu tafiya su shuwa ƙasashen waje sun daina saboda dala ta yi tsada sannan kuma a nan yanzu dai kwata-kwata babu kuɗin shiga a kifi ba a samun kuɗin shiga saboda babu ma kifi sai ka tafi da dubu hamsin dan kifin da za a baka a leda za ka rugo shi ba auki saboda babu shi Yanzu a ƙungiyance, wani irin ƙoƙari kuke yi domin ku ga kun maido da martaba ita sana'ar kifi ta dawo yadda za a dinga samar da ayyukan yi? Wato, muna ta ƙoƙari yanzu akan gwamnati ta fahimci a irin matsalolin da suke cikin wannan sana'a tamu a yanzu. saboda karancin kifi da kuma a rashin tallafi ga masu kama kifi. Sati biyu da wuce na rubuta ma shugaban ƙasa takarda akan ina sanar mashi da cewa fa ga halin da ƙasa take ciki a maganar kifi kuma muna ta dai ƙoƙarin da ya kamata mu yi akan gwamnati ta fahimci cewa lallai lallai babu kifin na cikin ƙasa don haka shi sa muke so mu kawo tsari ta ƙarƙashin partnership da ƙungiyar makarantar koyar da kiwon kifi wacce take america a california domin mu zo gwamnatin jihar kaduna da mu fara ta jihar kaduna misali tunda ita ce cibiyar arewa mu samu fili mu gina gonakin kifi a wurin kuma mu kirkiro wurin koyar da kiwon kifi yadda mutane za su fahimci abun sannan kuma mu ba da recommendation ma gwamnati gwamnati ta ba su tallafi domin in ba haka muka yi ba to yana da wahala su fahimci da abin yake kuma yadda ita gwamnati za ta ba da nata gudunmawa to amma yanzu muna kyauta ta shi mai girma gwamnan jihar kaduna mun yi masa bayanai akan haka kuma mun yi 'yan rubuce-rubuce a takardunmu mun tura masa kuma an duba mahimmancin a wannan tsari da nake so in kawo mu fara shi ta nan jihar kaduna sannan mu ɗauke shi jihohin arewa yadda za mu samu masu da abin yi da kuma kifin ya wadata a cikin ƙasa a abubuwan da muke ta ƙoƙari yanzu dai muna sauraron shi mai girma gwamna Uba Sani akan a ba mu approval na wannan wuri da muke bukata inda za mu yi training center din da kuma wadatar da shi kifin ma a cikin jiha nan jihar Kaduna da kuma arewacin Najeriya. Ka yi maganar cewa a da eh, jihar Kaduna ita ce cibiyar da ake ko kuma jihar da ta kasance cibiya wadda ake hada-hadar kifi. sosai a Najeriya. Ban sani ba wannan mm. sana'ar za ka iya ba mu yasi na adadin irin kudaden shiga da ake samu da kuma yawan ayyuka da take samarwa matasa? Eh, kwarai da gaske. Na farko ina ganin kamar a nan Kaduna ma wanda yake kusan kullum akwai kasuwanni da suke ci. Maiduguri dai akan mota sama da biyu uku biyar sukan shigo a rana. Wani lokaci a sati motocin da suke shigowa ba su girgwa sannan akwai masu saukewa akwai masu ɗauka su tafi talla akwai ga sunan da yawa kuma da ana karban haraji duk kowane kaya ya zo ana karban haraji so yanzu kaga duk girman kaduna yanzu a takaice yanzu a haka da kaduna tana da babbar kasuwa inda duk kayan da ya zo za a karba haraji sannan a shiga da shi kasuwa so yanzu babu irin wannan ma kasuwar to shi sa ni yanzu a tunanin tsarin ni da nake so in kawo so muna so da wannan kamfani na DD Fine Country as an investor wanda yake a partnership da America su ne za su fara koyar da wannan sana'ar kifin sannan kuma masu sai da kifin ma kansu su samu wurin da za su dinga zuwa su saya su sayar ya kasance su mutanen jihar kaduna sun san ga wata santa ta kasuwa yadda duk wanda yake bukatar kifi in gasasshe yake so in ɗanye yake so ya zo kamar yadda kaga a su new york kamar irin su china da sauransu duk suna da irin waɗannan kasuwannin kamar yanzu ka tafi kado fish market a abuja in ka tafi can santa ne inda zaka je ka so. Masu sauraro a nan zamu dasa a cikin wannan shirin namu da Allah ya kai mu makon gobe za mu kawo muku ci gaban tattaunawar. Yanzu a madadin shugaban kungiyar masu kama kifi da sayarwa ta Najeriya wato Nifas Sani Rulwanu Arzika mai kifi Kaduna sai kuma Julia da Gresham da taimaka ta haɗa mana sauti da bada umarni. Ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na murya Amurka.